فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون sai fir'auna ya bi bijire daga gaskiya yana mai tunƙaho da ƙarfinsa da rundunarsa ya ce game da annabi musa matsafi ne da yake tsafe mutane ko kuma mahaukaci ne da yake faɗar abin da baya hankaltarsa